نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين mu ne muka sanya wannan wutar ta zamo tunatarwa a gare ku tana tuna muku wutar lahira kuma muka sanya ta ta zamo mai amfani ga matafiya a cikinku